A rahoton mu na mata a yau mun samu zantawa da wata mace mai dauke da cuta mai karya garkuwa wacce ta ce ta samu wannan cuta ne bayan mai gidanta wanda ya sa mata ya rabu da ita. Ta koka ga yadda jama'a ke kyamarta har ma da 'yan uwanta. Ga yadda hiranmu ta kasance da ita. Ciwo ne ya ishe ni. Ina da aure da. Ciwon na ya ƙici ya yawa kuma mijina ya ƙi ɗaukan mataki a kai. Sai na koma wajen mahaifiyata. Kusan shekara ɗaya kenan. Ina fama da ciwon HIV. Da ban sani ba. To tun da aka bayyana ga halin da nake ciki mahaifiyata ta dora min karan tsana a yanzu na dawo nan wajen kanin mahaifina kuma kanin mahaifin nan na mutum ne mai karamin karfi kuma kowa ya san wannan ciwo yau lafiya gobe babu abin da za a ci ma a gidan tun da na zo da daddare babu abinci a gidan sakamakon haka na fito idan da hali bayan Allah a taimaka ni ko gwanjo ne in rinka da yadda ba zan kai zuciyata ga wani abu na san yanzu ba zan iya samun mijin da zan aura ba kuma ba ni son muna kafirci kowa saboda Allah to ni dai ina iya cewan gidan mijina na samu don a yanzu haka shi ma yana kwanci an ce yau lafiya babu lafiya sai bayan da muka rabu da shi aka gano wannan ciwo duka gaba ɗaya wata biyar kenan da gano kuma an yi an yi an yi shi kanin na da ya ɗauki ya ɗauki nauyi na ya nuna ya gaji mahaifiyata kuma daman ta nuna min karan tsana tun da aka bayyana wannan ciwo ƙanina da mahaifiyata ita ya sani can gar na hudu a'a biyu ne a guri na yanzu da 'yar shekara sha bakwai da 'yar shekara uku da rabi biyu kuma suna hannunsu a taimaka min ni da jari yadda ba zan sa ran da zan je in munafurci kowa ba musamman ma ɗa namiji in zauna da kafafuna in ci da kaina abin da aka ce min in rinka ci a asibiti don in rinka ci na san dai magani kyauta ake badawa